masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin na wannan makon ya gayyato wasu matasa masoya kwallon kafa don tattaunawa kan jadawalin matakin wasan dab da na karshe a gasar zakarun nahiyar turai inda real madrid mai rike da kambi za ta sake haduwa da makwabciyarta atletico madrid yayin da monaco aka hada ta da juventus bakinmu a wannan zaure mu ne muku marhaba da halartowa to gashi dai mun haɗu ne a wannan zaure inda za mu tattauna game da zibi ko kuma jadawali da aka fitar na gasar cin kofin zakarun turai inda dai kawo yanzu muka san cewa akwai manyan kungiyoyi guda hudu da suka saura wato akwai real madrid akwai kuma atletico madrid sannan ga a monaco sai kuma juventus to gashi dai wato ku hudu ne kuma nan bangare na na dama ina tare da magoya bayan bangaren real madrid sannan a nan bangare na na hagu ina tare da waɗanda suke adawa da real madrid amma da farko zan so kowanne ya gabatar da kansa zan fara daga bangaren dama sunana abubakar alhassan usman abu sai na da ɗan ladi kuma ɗan real madrid ne real madrid nake kariya wato madalla na ga ma kamar wato rigar real madrid in ce ma a jikinka to sai kuma wa suna na musa sani mai rago hmm. amma an fi sani na da musa champion kamar kana karo kuma real madrid madalla to sai kuma nan ina tare da idris abubakar mubi dan adawa ne na real madrid eh to lallai zaka bayyana mana dalilin adawa ka sannan kuma ni sunana ali salihu kaura kuma jama'a sun fi sani na da dan biki kuma kana nan ne domin kai adawa ga real madrid to madalla malam alhassan zamu fara daga bangaren ka to gashi dai wato gasar zakarun turai ta yi nisa kwarai da gaske dan a yanzu nan ma an shiga matakin wasan dab da na karshe inda waɗannan ƙungiyoyi da na lissafa wato suka saura shin baka ganin a yanzu yadda aka hada real madrid da atletico madrid babban barazana ce a gare ta eh, mala abdulrahman ban gan shi amma barazana ba domin abu ne da mun riga mun saba yin sa ko kuma ce mun saba karawa tsakaninmu da su mun kara da su a wasan karshe tsakaninmu da su a shekara ta 2014 wadda muka yi nasara a kansu da ci hudu da daya sannan mun kara da su a shekara kakawa wasa ta 2016 wadda kwallon ta kare daya da daya muka je wasan bugun daga kai sai mai gida nan ma kuma muka yi nasara kansu to a shi irin wannan wasa da muka buga da su wannan kusan shine na uku amma ba da daɗiya ba nan mun buga da su wadda muka ci su ci daya da nema a can gidansu muka buga kunnan doki to wasan babu wani wannan tsakani babu wani tashin hankali a ciki abinda muka saba shi din da dami to a idris kai dai mai adawa ne da <laughs> real madrid to gashi ajere ajere ta tafi to matakin wasan dab da na karshe a karo na bakwai kenan take tafiya a jere sannan kuma mun san cewa ita ce take rike da wannan kambi kana ganin a wannan karo za ta ci gaba da rike wannan kambi nata na son ta ci gaba da rike wannan kambu saboda ina son wato yadda aka hada ta da atlantic madrid to wannan karon atlantic madrid ta dage ta nuna cewa eh lallai ya isa cikin zo madakata yau akwai dabaru kala-kala nake ganin wanda su ita atlantic madrid za ta zo da shi saboda ta yi kokarin ta ga real madrid ba ta samu nasara ba wannan karan to a musa champion zan zo bangaren ka wato real madrid da ta sha fafatawa da atletico madrid inda take fitar da ita domin ita ce ma ta fitar da ita a wasan karshe da suka yi a kakar wato da ta gabata kenan inda real madrid ta lashe kofi to baka gani wannan karo atletico madrid za ta shigo da himma ta ga cewa ta wance kalar da real madrid tun a wannan mataki kafin a shiga matakin gaba ba su da wannan chance kana nufin ba su da wannan damar dalili na ku shine atletico madrid da aka sani shekara hudu zuwa yanzu baya sun buwal da mu idan muna bugawa idan ka lura this season a league la liga kenan wato spanish la liga mun haɗu da su mun je gidansu na musu 3-0 da suka zo gidanmu sai na ga gaba ɗaya atletico sun zama kamar ba su ba muka tashi wanwa na wannan mu ba ma neman point ko ta yaya muna so dai mai control din game din ne ko a tashi 1-0 in maduro ne muna leading saboda ya fifa favor din mu wato sai na ga atletico madrid sun koma abin ya wuce sanin su ma'ana tsoro suke ji su buga ballon. ina gani a festival gaba daya both side real madrid atletico madrid mun koma muna dan mistake to amma su saboda tsaba tsoro sun kasa utilizing wannan chances sun kasa amfani da wannan damar sun kasa amfani da wannan majin saboda da a ce shekara biyu uku baya ne atletico da na sani da za su ci mu gaskiya to sai na lura atletico sun saduda ɗanladi bigi zan karkata abin magana zuwa gare ka to kadeji bayanan da shi musa champion ya yi yana magana kan cewa fa ita fa real madrid za ta yi abin da ta saba to kai dai kuma ɗan adawa ne shin wannan ikirari na shi za a gaskata? hawa abu ne dai da ni a nawa ganin abu ne da ba zai yiwu ba saboda kaga idan za ka duba a shekara hudu kenan a jere atletico madrid suna kaiwa semi-final don wannan gasan cin wato matakin wasan dab da na ƙarshe to shi sa a wannan lokaci atletico za su fito ne ga baki ɗaya kare jini biri jini saboda ba za su yi wani sakaci ba kuma sai gashi allah da ikon shi ina tunanin kamar first leg ah, wasan farko a gidan real madrid za a doka to kaga atletico za ta yi amfani da wannan daman duk yadda za ta yi ko da kwallo ne ta samu ta saka a ragar real madrid a gidan real madrid shi sa idan real madrid ta zo sai ta san kuma wani shiri za ta sake wa real madrid sun ci su so biyu a final din wannan gasan cin kofin sun ci su kuma a sami final guda daya eh, wasan dabda na karshe dab dabda na karshe kenan to kaga a nan atletico ba wani ainihin wasa da za su kawo akan ko tsoro ko shakka a yadda shi na ji musa champion yana faɗin cewa yanzu atletico sun su duda da su suna tsoron su idan ana karawa ni ban ga wannan ba Malam abakar zan dawo gare ka na tabbata ka saurari kalamai da jawabai da shi ɗanladi bigi ya yi kenan E, to ai da na ji magana ta sai sa sani dariya don ka san dillalin wada shi ya san kuɗin jinjiri ai hannun hagu ba kwantsuliya tsuliya ba ne waɗannan mutanen ba baƙin ma ba ne mun buga mun buga mun buga mun saba buga da su kuma an kai lokacin da wato muna ba kwala da wannan mutanen a yanzu ban ce maka ada ba kamar yadda yake faɗa za su fito ko a mutu ko a rai to matukar in suka fito ko a mutu ko a rai to na ga maka za a sa musu kwallaye a raga da yawa in dai sun fito ko a mutu ko a rai abu ɗaya ne zai kwace su su kiyaye su tabbatar ba mai musu illa da yawa ba amma tabbas in muka masu in dai suka yadda a wannan bugawa da za a fara yi a santiago bernabeu shi gidan real madrid kenan hmm. in dai suka yi da aka masa illa da yawa to in an je can din ma babu abin da za su iya yi to a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa na ga akwai ɗaya daga cikin 'yan gani kashinin real madrid da ya shigo ga yana ɗaga mu hannu alamar cewa yana so yi magana zan so dai da farko ka bayyana mana sunanka sunana sagir hussaini wani aka sani zugu to captain zugu ana cewa wannan real madrid in wato idan fa babu ronaldo aka ce yau idan ba cristiano ronaldo ba inda za ta kai labari ya kake gani wannan kalaman da yan adawa ke yi cristiano babban zakara ne zidane ya nuna mana cewa ko da ba bamu da ronaldo za mu iya fada kan fili a takarwa da mu saboda ya nuna mana cewa duk wani dan wasa cikin da yanda yake yanda a kalamansa da yake fada dan wasa shi mutum 24 ya nuna kowanne ya citanta in ya bashi dama ya zo ya buga kwallon kuma yana yi kuma haka ne ba ronaldo mun buga wasanni da yawa da muka yi nasara ya sa gane ko ba ronaldo din da mun san ronaldo babban zakara ne ai kam a dun duniya ma ba kamar irin shi amma mu yanzu real madrid kamar an gina mai yanzu mun fara zama team wanda za mu iya buga kwallo da ba kowa yanzu kamar mun fara shirin rayuwa da ko in wantarin ba ronaldo za mu ci gaba ba da mutane yan da ɗan adawa suke tunani ba in ronaldo ya zo ƙarshen mu ya kai masu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a madadin baƙin namu da muka tattauna da su da sauran ma'aikatan sashen hausa na radio france international abdulrahman gamba ahmad ke muku fatan alheri.